na farko kenan sanan na biyu ubangiji su mata bai taba gazawa da halitta su balle gaza da 'ya'yan da wannan zai haifa sannan na uku annaba su bai ta ba gaskiya ba domin ya ce inna ma turzaquna bi du'afaikum ana muku arziki ne ta sanadin raunanan da suke karkashin ku Allah da wannan yake yi bai yadda da wannan ba sannan kuma baya sanin abin da Allah zai mai da wayannan 'ya'yan kisar annabi adamu alaihissalam da mala'iku ta isu kowa ishara lokacin da allah zai halicci annabi adamu alaihissalam sai da ya shela ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan kalmar da allah ya faɗa ba mala'ikan da ya isa ya tambayi allah subhanahu a suna allah ma'amaru sai da ya musu izini ya ce na ba ku dama ku tambaye ni sannan suka ce ataja alufiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak haka suka tambaye Allah sai da ya izini ba sai sai masa wannan tambayar ba ya ce ya bar dama saboda a fito da wani abu ubangiji da ya tashi sai ce inni a alamun wala ta alamuna na samu da ku sani ba sannan wa'allama adam al'asuma a kullaha ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين aka yi ya mala'iku su faɗa suka kasa ya ce to ya fi ku ku gaishe shi wannan ƙissar tana gaya wa kowa ka sallama wa Allah duk abin da ice zai halitta to ka haƙura ka ƙyale shi in yayi baka san wa zai halitta ba ko a nan an samu mutane da yawa sun yi irin wannan an zo an samu juna biyun ya kai wa likita sai an zubar